bismillahi rahmanir rahim kowa ya gaza kuwa babi na goma sha takwas tafiya yake yi kamar sabon kamun hauka wuri janja riga daban wando daban na yadi kuɗaɗɗe wanda ake kira wanke kudinka? kayan da da in ya gani a jikin usman yake kyararsa saboda ƙyanƙyami sai ga na usman ma ya fi nashi kyawun tsafta da sabonta. daga kafaɗin a yayyage ya yi baƙi ga baki ɗaya ya koɗe kamar ba yusuf ɗan ƙwalisa ba buhun ƙarshe na dako da yake yanzu ya kai ya karɓi naira ɗari ɗaya da aka ba shi yana juya ta mai ɗari za ta mashi ba wa shi kaɗai ba har da familin shi da suke gida suke jiran ya kawo ba ga matar shi da yake ji kamar ya mata sujada ba ba ga mahaifiyar shi da ƙannansa ba hanyar gidan ya kamo a rikicinsa in ya ga yaro tsara usman sai ya ruga da gudu ya kama sa usman usman baka mutu ba ko yauwa zo mu je gida ba zan ƙara dukan mamanka ba don allah ka bar ni in sarara wani lokacin idan abin ya motso sai an yi da gaske ake kwace yaro a hannunsa sai ya ce sam usman ne zai kai wa da shi saboda ya daina zuwar mashi a mafarki da zahiri gida ne na laka cikin wata kwarbabbiyar unguwa da kwata shine abu mafi rinjaye da yi wa anguwar ƙawanya kudaje kuma suka zama ma abotan hulɗarsu kutsa kai yayi ba tare da ya damu da ya sallama ba zaune ka kausar wacce ita ma ta zama wata jagwal tana haɗa abubuwan da take amfani da shi wurin toya doyarta na yamma harara ya zabka mata babu wata wata ita ma ta rama niki harara an harare ka ɗan. in ba harare ka ba wa kake so na harara wallahi in na ganka wani baƙin ciki da takaici nake ji kamar in kashe kaina in ban da wawanci irin naka da daƙiƙanci, ta da digirin ka za a damfare ka kuɗaɗen mu gashi ka mana sanadiyar baƙin talaucin da babu ranar fita daga cikinta ce yana har zuƙuwa. eh ai gwara ni da digiri na kefa a sadda ake neman ki karatun kiyawa kika yi kika ce aure gashi yanzu uwar miji ta sako ki babu tas babu as sai tallar doya a haye ai gwara ni ban zama malohuwa sokuwa ba mace nake kuma ina amsa sunana wasu mazan da suka koma mata fa kai da kai da gidan, da me ya amfana maka ga kanan marabinka da mahaukaci ma bin bola ta kare tana buga kafa ƙasa cike da masifa tsabara ma da talauci kana iya ganin ƙura na tashi in ta yi wani jijjiga ni ba kun ishe ni kun ishe ni haka haba Saraya da ke fitowa daga fallon ɗakin da ke gidan bayan wani mai ciki da falo ta faɗa tana sabar ma mayafanta akan igiya ta yi gaba. Yawon shashancin da aka saba tsabar lalacewa ma wai a wurin masu shayi da shayin da layin garuwa ake karewa cewa kausar agen. Saraya da har ta fita ta dawo ta ce, "Ai gwara ni, ina da abin da zan bayar ɗan in wata ta isa ta yi mana." Har tsukowa kausar ta sai dai tunan Saraya ta fice. za su ci gaba da inda suka tsaya da yusuf umma ta fito sanye da wasu riga da zani da suka ji jiki ta kare kamar ba umma ba za ta yi magana wata sangamemiyar mata ta fito daga ɗaki mai ciki da falon ta ce kai ya ishe ka haka ina ce fannin na ce karka dawo gidan nan babu shi sosa kai ya cikin wani irin ladabi ya ce wallahi wallahi ba aiki yau da ko na yi kuma shi ma ɗari ɗaya kawai na samu kawo ka wuce ka koma mara zuciya su su su zuwa ya miƙa mata ya juya ya fice kallon tsakar gidan ce tana kallon umma ta ce ya aka yi kwata-kwata wurin ba a kintse ba umma ta yi saurin cewa i i dama yanzu ne za a kintsa ai fara tattare gidan ta tana kallo kausar ta gama hada doyar ta ta fita ko yanka ɗaya bata bar mata ba gashi tun safe babu abin da ya shiga cikin ta tunanin rayuwa ta faɗa ashe haka ta ke ji a sanda suke azabtar da rayuwarta wani irin sakayya ce wannan mai muni tun bayan da ƙasa ya rufe idanun abba ibtila'i yake sako masu abu na ƙarshe da ta yi nadama shine kora kare da ta yi wa hidayat da ɗanyen jariri yadda hidayat ta sa ƙafa ta tsallake kamar ta tafi ne da duk wani sauran rayuwar da suke lallabawa. garin wawancin yusuf ya zube dukiyarsa duka hannun rikakkun yan 419 sun sayar da motoci har biyu wurin bin polisawa ko za a samu kulu ɗin dukiyarsu ta dawo sai dai a banza bayan tafiyar hidayat yusuf ya haɗu da wata mata tun da ta gan shi ta ji shi take so kuskuren shi ɗaya shine zina da ya fara da ita wadda shine makasudin rayuwar da suke ciki yanzu saboda ana raɗe raɗin cewa muddin ka kusance ta to za ta mallake ka ne da abin da ke kewaye da kai har sai in ita ta tafi da kanta amma baka isa ka guje mata ba a inda yake a hauka-hauka saboda kasa sukuni da mafarke-mafarken usma cikin mugun yanayin ta saka shi aurenta ita ke tura shi ya sato abubuwa masu muhimmanci, da su umma suna sayarwa da su umma suna sayarwa kan umma kan umma ɗin ta farka wayan kayan sawa ma bai bari ba karatun sarai ya tsaya cak habis ya ɓata ya ɓata ɓat kamar walƙiya har ta kai ta kawo gidan abba ya fi ƙarfinsu saboda suna zaune ne kamar a kango tun da gashi a cikin babban gida sai dai babu abinci dalilin sayarwa kenan suka dawo suka saya wannan mai sauƙin kuɗi a cikin irin wannan anguwa da da ko wucewa babu ɗayansu da zai iya yi da Kansar ta game da sharon uwar miji sanadiyar kaninsa da ta yi wa kage akan ya nemi ta wanda kashe dan uwansa ne kawai mijinta ta bai ba. Daga nan uwar mijinta ta sa mata karar zuƙa. Wata biyar tana gana mata kalolin matsaloli har asirin ta ya tono. Kawai tana jin haushin cin arzikin dan uwansa da yake yi ne. Na saka mata jina-jina tetilis kan suka koro ta daga ita sai kayan jikinta. Daga ƙarshe ta je ta kwashe kayanta sai dai a hankali su ma aka sayar da komai. canjin ne har yanzu take juyawa shi ma da tsiya-tsiya Fariya kuwa mijinta aure ya auro wacce ta maida ta bola tana zaune ne kawai saboda tsoron irin rayuwar da ake a gidansu amma kwarai tana azabtuwa yadda ya kamata matar yusuf babu ginin da za a taka a ce ba hakan ya sanya komai na gidansu su ke sau ɗaya kausar ta gwada haɗa ƙashi da ita sai da aka mata ɗaure har yusuf ɗin in ta gansa yana kallon wata haka za ta saka shi a gaba ta zane tsaf har sai da ya fara dana sanin zina a rayuwarsa gabaki ɗaya a rayuwarsa ta taɓarɓare wadda a shekarun baya ko a mafarki ba su taɓa tunanin kasancewa cikin irin wannan rayuwa ba ni ko na ce ai wadda ya ƙi sharar masallaci dole zai yi na kasuwa paris zaune take riƙe da waya a kunne darida don allah ki kwantar da hankalinki abu komai a sanu a gaskiya taban da baba bukar ya yi wa rayuwar yan labai mai matukar girma ne wanda bana tunanin zai gogo sai dai watakila idan addinin shi ya yi zurfi zuciyar musulunci ta sa ya iya gyara alakarsa da mahaifinsa kar ki manta ba iyaye bane kadai ke da haƙƙi akan yara ƴaƴa ma suna da haƙƙi akan iyaye mu yi ta'adda Allah ya dubi lamarin sai kiga komai ya zo ya wuce darida ta share hawayen fuskarta ta ce bana so in mutu in bar sa haka hidayat kullum ƙara tsufa nake rayuwar bakar ta riga ta gama taɓarɓarewa saboda abin da ni na san haƙƙi ne ciki har da laifi mafi girma shine na saɓa wa iyaye a hakan ma kullum ina roƙar masa gafara sai dai Allah babu ruwansa abin da kai shi za a maka jiya ya bar nan cikin tashin hankali saboda wani mummunar faɗa da badi'a da zara su kai wanda ya sanadiyar jefa sa rijiya ya ce kullum gidansa kamar gidan kaji ko na 'yan dambe ko allura ya ajiye za a nema a rasa saboda sata gashi har yau bayan ra'id bai daina bai da wani ɗa namiji yara mata ne cikinsu babu abin da babu har da yar daba wacce ya ce ta yi ikirarin yanka wuyansa ya sake ɗaga mata murya gidansa kuma dole ta shiga hidayat abin da ya ɗaure man kai har yanzu bai yarda haƙƙi ne ke binsa ba ya kasa neman yafiya ta ya nemi albarka ya kasa neman ɗansa ya nemi ɗauki wani irin azabtar da kai ne wannan hawaye hidayat ta share ta ce ki ci gaba da addu'a da sadaka da dida insha Allah komai zai yi sauki wataƙila Allah ne ya batar da shi da kuma mantar da shi tunanin da ya kamata yi wurin gyaran kuskurensa saboda ya girba abin da ya shuka Ni fata Allah ya tsayar da shi iya haka duk da hidayat bata taɓa ganin dadi da ba sai dai akwai wani shakuwa da ya shiga tsakanin su ta waya saboda matsalolin da duk da har yanzu ba shiga harkar ta yake kamar da farko ba iyakarsa karatu wanda yana gamawa zai fice ya fi mai da hankalinsa kan sana'arsa yana kuma azabtar da kansa da motsa jiki a kowane lokaci salama suka yi da dadida tana sauke wayan hamza na kira Dagawa ta ya ce hidayat da wa kike waya tun ɗazu layin ki bizi da grandmother ɗin boss ɗina muna tattauna wani batu ne da ya shafe sa ta faɗa kanta tsaye da iyakar gaskiyarta a zafafe ce kina so ki kashe ni ne hidayat wallahi hangen kwana na nake kusa rayuwata na shirin taɓarɓarewa ne na kira ki ko zan samu sanyi ta wurin ki Shi ne kike gaya min maganar wani boss dafiyar goshinta ta ce ya ilahi ya hamza wani firici na da zai harzika aka? tambaya ta kai na kuma baka amsa me ke faruwa ne ramsa idanunsa ya ce hidayat hajiya ta ki tsayawa ta saurare ni zainab ta riga ni a wurinta a sani na yadda hajiya ke so na a matsayin tilan ɗanta komai nake so yi min ke yi amma yanzu tana shirin juya min baya ya hamza ka san me ya fara burgen da kai ba tare da jira amsar shi ba ta ci gaba kaifin basirar ka da ka, amma yanzu duk kana nema ka rasa ni ba gudu zan yi ba ina nan ka ba ni komai ka bi ni komai a sannu har mu samu ta, ka ji ko dan Allah Hidayat kamfanin ɗin Abba Abba na yana rawa wanda sanadiyar abubuwan da ke faruwa da su na bar aikin soja na dawo don in kula da su amma na kasa na fakosin don Allah in zo a ɗaura mana aure daga baya sai mu nemi yafiyar hajjiyar ko zan samu umai da hankali na kan abu guda ka sake hidayar ta wa me ke faruwa ne ta tambayi kanta wani irin possession ne wannan ni ma na ce ku ta ni gani san ba zan iya baka gudunmawa wurin sabawa mahaifiyarka ba ya hamza ku ci gaba da addu'a kaji sannan ka yi haƙuri komai zai zo ya wuce kamar ba a yi ba ta faɗa a tausashe saboda yadda hamza ya fara bata tausayi da gaske yake santa santa yake sosai ajiyar zuciya ya sauke ba wai don hankalinsa ya kwanta ba suka yi sallama ta jima zaune a wurin cikin tunani Kanta ta miƙe ta fito wurin yaran yau har suka yi magarib da isha bai dawo ba saɓanin yadda ya saba yi a gida tare da yaran suna zaune a dane suna cin abincin dare ita kuma tana tsaye a kansu tana haɗa wa jiniyo kwasta ta shigo sanda zuwa suka masa da kai ya amsa kawai ya wuce rumɗinsa ba a yi awa da shigar shi ba sai ga kimora ta shigo sanye da wasu irin kaya da daga ita daga ka gani ka san wannan addinin san ma an wuce gona da iri kallo ɗaya ta yi wa dani ɗan ta ce nora bebi farha he kanta wuce ɗakin ra'id ɗan limshe idanu hidayat tana mai kau da kanta Nura ma fuskar ta bai nuna ta ji daɗin zuwan na budurwar ta mahaifin nasu ba. Sai cin abincin ya zama wani iri haka. Haka suka gama suka tattara suka wuce ɗakin hidayar ɗin. Duk yadda yaran suka so su sanya ta cikin hirarsu ba ta iya shiga ba. Haka suka kyale ta. Junior ya faɗi cikin harshen yara wayanda ba su iya magana ba. Nora na assignment ne Aisha kam har ta yi bacci yayin da Farra take riƙe da shi. hakan ya sa hidayat da miƙewa ta ce bari in kawo maka jiniyo ficewa ta san bata kula da su ba sai da ta zo tsakiyar falon zaune yake a karkace sistan ɗaure a kafarsa yana kallon umar umar siris yayin da kwance daga jikin daga jikinsa kimora ce tana ta mashi magana cikin kankan da murya da sauri hidayar ta kau da kai ganin sun haɗa idanu a hankali ta masu sannu kan ta wuce kicin Boriyar firij ce ta ɗauki ruwa mai sanyi ta sha sosai, tana jin ba daidai ba ga baki ɗaya a yanayin Ta Ta ma tsaye nan babu abin da take kan ta ɗauki ruwa mara sanyi ta fito. Bata kalli yadda suke ba ta wuce ɗaki. Why are you looking at her? Maganar Kimura ya sa ya ɗauke kai daga kallon bayanta ya mayar sistem ba tare da ya ce komai ba. Me yasa sai in ta maka magana kana share ni ne? Tun fa kan na tafi na daina gane maka dan kula ne da kake wadda shi kaɗai ma yake sawa in ji na kowace mace ɗin ma yanzu ba ka yi yanzu ko kwanciya na jikinka ka dinga ture ni kenan idan ba na nace ba sai dai in haƙura please wani abu ne maka ka faɗa min mana ta yi magana da harshen turanci cikin raro da idanunta ya ce cikin gajiya da komai da makalla please kimora let me be ki shiga spare room ɗin can ki kwana ko ki je one of the rooms downstairs i'm not in the mood Za ta yi magana ya ɗaga mata hannu tare da miƙewa ya shige ɗakinsa. Haka ya ƙarasa duk abin da zai yi ya kwanta cike da wasu tunanin Washe gari, washe gari ta ayyukan ta fiye ma da yadda ta saba tashi dan a ce bakwai ta gama komai da komai ta yi wanka bata jira tafiyar yaron ba ta fice da Allah ya gani kwananta da wannan budurwar tashi inuwa ɗaya ba karamin bakanta ran ta yi ba haka ta isa makarantar ma ajin bata wani fahimta komai ba sosai bayan ta gaji da kallon malamin kawai ta fito ta samu wani keɓantaccen wuri ta zauna lokaci lokaci sai ta share hawaye rabon da ta kuka tun daga ranar da aka bata labaransa shi ma na tausayin sani ne amma kukan da ke fita daga zuciyarta tun tana gidan yusuf sai ga yau tana yi haika kafa da ta ji an dafa da sauri ta ɗago tana share hawayen idanunta sai suka haɗa idanu da rashida hidayat lafiya kike kuka kai ta gyaɗa ta ce hajiya lafiya kalau rashida ba kuma kuka nake yi ba kar ki mai da karuwa ya iska mana hidayat ai ko makan cewa ne na shafa idanunki idanankin na na san kin sha kuka ko dai baki dauke ni yadda kika dauki ummi bane ba a hankali ta ce ba haka bane ba maganar ban san ta inda zan fara bane fara ko ta ina ma zan baki listening ɗaya. za ta magana ta ji an ce mama da sauri ta juya sai ta ga nora da farra da aisha tsaye amma aishan ce ta kira da sauri suka zo suka yi hogin nata ɗago aisha da shi da ta ta ce hidayat wannan ƙanwar ki ce ko kin ga da kuka yi kama kuwa dariya ne ya kama hidayat ta ce wani irin ƙanwa baki ji ta ce mama ba harara ta zabka mata tare da cewa aisha ta ce mata ina yi ne lafiya yaman gaskiya waye mamanki hannu ta ɗaga ta nuna hidayat ta ce ita ce mamanmu da ni da ya Usman, da kuma jiniyo ko mama ware idanu da shida ta ta ce har ku uku kanta sai ya kulle hidayat a ta'et har ta haifi yara uku sannan in ta yi me yasa suke nema da hamza ya abin yake ne kam magana nura ne ta katsikta miss hidayat that is waiting in the car and he heard that wara idanu ta ta ce me yasa baki faɗa min tuntuni ba mu je gaba saka yi sai rashida ta riƙe hannunta ta ce amma kin san ba zan bari ki tafi cikin damuwa ba ko ina so mu yi magana tun da babu ummi ina so please ki yi sharing problems ɗin ki da ni wallahi aminiya na ɗauke ki a jiya zuciya ta sauke ta ce yanzu kin ga ana ta rana ko za ki biyo ni mu je gida sai mu yi magana kai da shi da ta gida suka fito a tare ya dan sauke glass ɗin gefensa sa a kame as usual lekawa da shi da ta ta gaishe sa shi sai sai suka haɗa idanu ka baki idanunta ta fito waje oh my god more it wani ƙara ta saki tana sake leƙawa da kyau wallahi kuwa shine marmashi ya saki ganinta da hidayat ya san mai bi ƙawarta ce hidayat ce ta ja hannunta suka shiga motar tana sake kallon ra'id yau ga ta ga famous footballer da sai dai akalla a tv ko a waya har suka isa gidan ma bata daina mamaki ba no wanda nora suke kama sosai ai ita babbar fan ɗinsa ce kwada suka isa gidan haka ta yi ta kallon gidan kamar bata taba shiga gida irinsa ba kuma duk saboda ɗimbin mamakin yau ga ta a gidansa har ciki ciki take yi kwada suka isa ɗaki hidayat ta mata masauki ta ce bari ta samu simple abu ta yi wa yaran sai su yi magana Nora ta turo ta kawo mata ruwa da snacks sai ga Aisha da Jimiyu sun shiga karɓar shi karɓar shi tana mashi wasa da Nora da ta fara shiga kicin suna ayyuka tare ta yi girkin ta gama ta zazzuba masu lokacin da ta kai ɗaki riƙe da wani madaidaicin haɗaɗɗen tire ɗauke da wamas masu kyau da da gani za ka san ya ja kuɗi ta samu tana sallah ita ma ruwa ta watsa ta sallah suka ci abinci kan hidayar ta fuskance ta a hankali ta fara ba ta labarin rayuwarta tun daga farko har kawo yau sai ga rashi da na kuka ka shirɓa wallahi ita ko a labari ba ta taɓa gamo da irin na hidayat ba sai da ta nutsa kan ta ce sannu hidayat lallai kin ga rayuwa kuma daga Hamza har Ra'id sun taka muhimmiyar rawa a rayuwarki sai dai ko kama kafar na Ra'id Hamza bai yi ba kai ta gida ta ce na sani Ra'id shi ya sama min rayuwar da nake ciki yanzu cikin sukuni da salama shi yasa nake iyayi na wurin ganin na taimake su da yaransa yadda za su samu aljanna su ma ta sanadiyata Rashida ta ce amma Allah ya tsini wa Yusuf dariya magana ya ba ma Hidayat wanda sai da ta dara ganin yadda rashida ɗan ta magana kamar ta ga yusuf a gabanta ta bindige hidayat maganar gaskiya ina tunanin ke da ra'id kuna son juna gabaki da idanunta ta waro ki rufa min asiri don allah kar ki faɗa wani ya ji me me irin ra'id me zai yi da ni he is my boss for godness sake in dan damuwar da na shiga ne ba wai saboda wani abu ne ba ina bakin cikin kasancewar cikin masu aikata laifin zina ba komai ba Rashida da ke sake da baki take kallanta. Ta ce ni ban ce ki kare kanki ba. Siri ba. Na san Ra'id kuwa shi ke da abin da zai yi da ke. Wai kina kallon dubi kuwa? Wallahi idan ba dan na kalli Aisha da Junior kuma na ji labarin ki ba, ba zan taɓa yarda kin haife su ba. You, you are really every man's dream. Kamar yadda Ra'id yake every woman dream. Kin ga kenan? Sai ku haɗu ku ba da kala. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce ni yanzu ba wannan bara shida ta yake tunanin zan yi fesin nasa da maganar haramcin zina yarinyar nan dan bata da kunya kwance ba dare dare na same ta a jikinsa jiya haka ma ranar dariya da shi da ta yi kanta ce uhm, kawai ki fuskance shi ki mishi magana ta hankali da basira amma ni dai na san kuna son juna gwara kun daina kauce kauce kai kin mishi maganar wani ya ɗau fushi ke kuma ya kawo budurwarsa kin hau koke koke